masu sauraro sai ku gyara zama tsabu domin jin rahoto da kuma kallon bidiyon irin gagarumin nasarar da na sojoji suka samu wurin kashe shahararren kasuwar goma dan bandiga alhaji auta da kuma kacalla riga masu sauraro muna so don allah da ku gyara zama tsabu domin sauraron wannan cikakken rahoton mai dauke da nishadi irin nasarar da rundunar sojojin suka samu wurin tarwatsa sansanin kasuwar goma yan bandigan da kuma kawo karshen su amma masu sauraro idan wannan shine farkon kama na ziyara wannan cewa ta mu albarka kafin mu tsunduma gundanar rahotannin kuma su koma ku cikakkun bidiyon idan wannan shine farkon kama na ziyara wannan cewa ta mu albarka na so don Allah da ku danna mana subscribe gami da danna mana kararrawar sanarwa kamar haka an kashe kasuwar guman shugaban 'yan bandigan nan ne wanda aka daɗe ana neman ruwa a jallo wato alhaji auta da kuma bello kacalla riga a wani daji da ke jihar zamfara kamar yadda a jaridar pr najeriya ta rahoto kwamandoji sun gana da nasu ruwa ne bayan wani jirgin sama na sojojin saman najeriya na karkashin operation hadarin daji ya yi aikin sahihan bayanan sirri tare da kai harin bam a dajin gusami da ke ƙauyen tsamari da ke ƙaramar hukumar birnin magaji a jihar zamfara a daren jiya harhare da dama da jirgin naf ya kai da sanyin safiyar ranar asabar ya kuma kawar da auta wato alhaji auta da kuma kacallar riga kamar yadda jaridar pr najeriya ta ruwato majiyoyi sun tabbatar da cewa 'yan bindiga da dama sun mutu sakamakon yadda suka taru a gidan kasuwar goma dan bindigan wato auta domin masa jana'iza kamar yadda suke ikirari addinin musulunci ya tanadar nan take dai rundunar sojoji su ƙara samun bayanai yayin da rundunar sojojin saman najeriya suka ƙara garzayawa suka ci gaba da jefa musu makami mai linzami na jirgin sojin tare da kashe wasu mutane da dama da har yanzu ba a iya adadin 'yan bandigan da aka kashe a lokacin da ake yunkurin binne suke yunkurin binne shugaban nasu wato alhaji auta ba wani jami'in Leken asiri na soji ya shirya wa fiyar Najeriya cewa biyo bayan harin da jiragen yakin NAF suka kai kan 'yan bindiga da suka tsere da kuma waɗanda suka faki a ƙarƙashin bishiyu a yankin ya yi sanadin salwantar rayuka da dama daga ɓangaren masu laifin. Jami'in ya ƙara da cewa a yanzu haka har yanzu ba a san inda wasu mashahuran 'yan bindiga irin su Alhaji na Shama da kuma Shingi da Halilu suke ba waɗanda ko dai ba su da ƙarfin gwiwa ko kuma suna gudu. wato dai ya ce cewa tabbas wannan barin wutan ana kyautata zaton cewa a yanzu haka ma kasar kuma dan bandiga wato alhaji na shama da kuma shingi da kuma halilu suna cikin mawuyacin hali sakamakon ba gagarokin su ba amma ana tabbacin cewa dai an raunata su yayin da suka gudu domin neman tsaitar da rayukarsu jaridar fiya najeriya ta kara tattarowa daga majiyar sojin cewa har-haren bama mai da jiragen saman naf suka yi a yan kwanakin nan na matukar tasiri wajen kai wa 'yan ta'adda hari tare da kawar da shugabanninsu da mabiyansu a cikin wannan tsari waɗannan ayyuka sun tabbatar wa 'yan ƙasa jajircewa da sadaukar da rundunar sojojin najeriya da sauran jami'an tsaro suke yi wajen ganin an shawo kan barazanar da 'yan bandaga ke yi nan da wani lokaci mai nisa an umarci 'yan ƙasa musamman ma na kusa da al'ummomin da abin ya shafa da su ci gaba da baiwa jami'an tsaro sayayyen bayanai waɗanda za su yi nisa wajen tunkarar matsalolin da ke barazana ga rayukansu da rayuwar al'umma tabbas dai a yanzu haka dai kasuwar kuma dan bindiga wato alhaji auta kuma ka tallar riga suna can sun bakunta lahira suna girban abin da suka shuka domin kusance cewa an ce cewa duk abin da ka shuka a rayuwa shi zaka je ka girbe wala Allah ka girbe mai kyau wala Allah ka girbe mara kyau a halin da ke ciki dai alhaji auta da kuma kacallar riga tare da wasu ɗumbin 'yan bandiga suna can barzahu yayin da suke girbe abubuwan da suka shuka tabbas rundunar sojojin najeriya fa ƙaramin gagarumin nasara suka samu a cikin satin nan ba musamman ma inda suka tarwatsa rundunar 'yan bandigan domin a halin da ke ciki ma yanzu ana tunanin kasuwar goma ɗan bandiga wato alhaji na shama da kuma shingi tare da halilu sububu sun na cikin mawuyacin hali sakamakon irin barin wuta da ruwan bumaman da rundunar sojojin saman najeriya suka zazzaga a wannan dajin an bincike gawar su ba gansu a cikin yan bandagan da aka ba ana kyautar zaton cewa sun gudu tare da wasu miyagun raunuka a jikinsu dabbannin yan bandagan da suka yi yunkurin garzayawa domin yi wa shugaban nasu alhaji auta jana'iza An take a yayin da suka taru a gidan shugaban nasu wato alhaji auta don kokarin yi masa jana'iza rundunar sojojin najeriya sun ƙara samun bayanan sirri yayin da suka zo suka ƙara zazzaga wa 'yan bandigar ruwan mai ta sama da ƙasa dabbannin 'yan bandiga dai da suka je jana'izan kasuwar goma ɗan bandiga alhaji auta su ma wasu su da dama sun bakunce lahira tabbas wannan ba ƙaramin gagarumin rahoton farin ciki ba ne a sauraro muna so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin kun dai ji yadda garba shehu ya bayyana irin gagarin manya-manyan makaman da rundunar gwamnatin najeriya ta samar wa sojojin najeriya domin dakile harari da kuma kakacin ta'addanci a kasar ta najeriya sannan kuma kun ji irin gagarumin nasarar da rundunar sojojin saman najeriya suka samu gurin shakki alhaji auta da kuma kacalla riga tare da sa wato alhaji na shema da dai sauran wasu kasurguman 'yan bandiga ba zama cikin daji tabbas dai a wannan gagarumin a harin da rundunar sojojin su ka yi sun yi matuƙar gagarumin girgiza gungun mahara ta 'yan bindiga da suka jima suna addaba kasar musamman ma yankunan arewa domin tabbas rundunar sojoji sun nuna 'yan bindiga cewa sun fi ƙarfin nasu duk da dama asali rundunar 'yan bindiga sun san cewa gwamnatin najeriya ba saran su bane sai dai kawai dama kamar irin farcin da wasu suke yi da kuma tunani akan cewa tabbas lamarin ta'addancin da ke addaba kasa ta najeriya akwai hannun wasu wanda Allah subhanahu wata'ala shi kadai ya bar kansa sani sai kuma su tabbas a cikin wannan sabon shekara ta shekara ta 2022 da ta gabata rundunar sojoji sun samu gagarumin nasara sai dai kuma iya adadin mutanen da 'yan bandiga suka kashe ya fi iya adadin 'yan bandigan da rundunar sojojin suka samu nasarar kashewa domin tabbas 'yan bandiga sun tafka gagarumin ta'asa a kasar a cikin shekara ta 2022 yayin da suka talauta mutane da dama game da yi wa matan mutane fyaɗe da kuma kashe mutane tare da sanya haraji da kuma auratayya don dole game da sanya makudan kudade a matsayin kudin fansa tare da karɓe gonaki da kuma naɗa sarakunan da suka so tabbas wa'innan lamarin harkallar 'yan bandaga yana ci gaba da cewa al'umma tuwo a ƙwariya amma bi izinin layi ta'ala tabbas za a kawo ƙarshen su idan allahu ya so mutum na so ko baya so ne tabbas akwai randa harkar ta'addanci a kasar ta najeriya za ta kawo ƙarshe matukar idan allah ya so amma tabbas dubbanin al'umma sun fara bayyana kan cewa kamar gwamnatin najeriya ba ta kishin wasu daga cikin al'umma musamman ma da yankunan arewa a kazalika wasu 'yan ƙauyuka suna bayyana mana irin nasu ra'ayoyin akan irin yadda mahara suke ci gaba da cin karnukan su babu babbaka a yankinsu tamkar yadda ka san jami'an tsaro ne haka suka koma suna musu kuma babban abin da yake ba su mamaki ma shine da irin cin kashin da 'yan bandiga suke musu wani jami'in tsaro ko kuma gwamnati ba ta kawo ɗauki shi sa wasu kafa tunanin anya a kasar ta najeriya ma suke kuwa masu sauraro duka duka 'yan rahotannin kenan kun dai jerin gagarumin nasarar da rundunar sojojin suka samu akan mahara da suka jima suna addaba ƙasar ta najeriya muna so don allah da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin akan wannan gagarumin nasarar da rundunar sojojin saman ƙasar ta najeriya da kuma ta ƙasar najeriya suka samu wurin kashe nan wata gawurtattun wato auta da kuma kacalla riga